Juma'a 22 ga Oktoba shekara ta 2021 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanunsu. Kusan motuna dubu ne hukumomin da'irar balle yara suka yi rajista tun lokacin da aka daga dokar nan da ta yi hani ga zirga-zirgar babura a ranar 1 ga watan Satumba 2021 muna tare da karin haske a cikin labarin. ministan ilimi da horo ya yi wata ganawa da masu ruwa da tsaki kan batun ilimi a ƙasar niger wom ya biyo bayan wannan haduwar tasu karin haske a cikin labarin a rahoton namu na musamman za mu taɓo batun mahimmancin gyaran adaidaita sahu daga bakin nasiru alasan wani matashi da ya rungumi wannan sana'ar a garin talabere masu mu barkanmu da sake saduwa wasu mutane dauke da bindigogi da ba a tantance su ba saman babura sun kai ma ƙauyen miel hamman da ke cikin da'irar abala a nisan kilomita 35 daga bani bangu hari jiya sakamakon ya nuna cewar 'yan gari hudu suka rasu 'yan ta'adda 40 jami'an tsaro suka hallaka in ji wata majiyar ta bayyana masu studio kalangu a safiyar yau zaman taron ministoci na ranar 21 ga watan oktoba ya sake mayar da tsarin dokar ta ɓaci a cikin wasu yankuna na jihohin ƙasa cewa da tawa da talabere daga shidda ga watan Nuwamba shekarar 2021. Yankunan da abun ya shafa sun hada da gundumar tasara da tiliya a jihar Tawa. A jihar Talabere akwai gundumomin Walam da ayyaru da Bankilare da Abala da Bani Bango da Sai da Torodi da Tira da Talabere da kuma Gotai. Dokar za ta soma aiki daga ranar 1 ga watan Nuwamba mai kamawa. a jihar talabiri a gundumomin Nibalai yara da kolo za ta kuma soma aiki daga 22 ga watan nuwamba mai kamawa da shekara 2021 motuna 929 ne hukumomin da'irar balle yara suke rajista a jihar talabiri lokacin da aka daga dokar nan da ta yi hani ga zirga-zirgar babura ta ranar 1 ga watan satumba da ya shige a cewar hukumomin komi yana tafiya daidai kamar yadda adam Bonkela mai ma shugaban da'irar ya shaida ma hassan mummune Uh, a nan ɓangaren karkarar ta gazar mun fara tantance motuna kwanaki hudu kafin ɗaya ga watan Satumba, saboda ranar da aka bada na fara yawo da motuna shine ɗaya ga watan Satumba. Daga ranar har zuwa 21 ga watan Oktoba mun samu ƙididdige motuna 929. Ana yin wannan aiki ne na tantance motuna yadda ya kamata, saboda tun farawa har zuwa yanzu yanzu ba mu fuskanci wata matsala ba mutane da suka samu labari sun zo da wuri suka zo aka kididdige motunansu kiran da nake ga jama'a shine su zo a tantance motunansu saboda idan ba a tantance moto ba idan har wani abu ya faru gare ka a cikin yankin to kai ne ka ja kanka don haka ne mu a matsayin mu na hukumomi muna kokarin girmama wannan mataki da gwamnati ta ɗauka. ministan da ke kula da al'amuran ilimi da horo ya yi wata ganawa a yau da sahi da masu ruwa da tsaki a fannin ilimi ma'anar wannan haduwar tasu ita ce tattaunawa kan matsalolin da ke kawo cikas ga tafiyar ilimi da horo kwanaki kaɗan bayan komawa makaranta ministan ya kuma ƙara tunatar da mahalarta zaman taron sabbin dabarun da ake son gindanyawa don inganta al'amuran ilimi da horo a ƙasar niger ga dai dr rabi usman a cikin firar su da musa hassan Za mu yi musanya cikin tsarinmu da zai kuma kasancewa yanzu wani ginshikin musanyarmu da kuma nazarinmu bisa tsarin iliminmu har ma kuma kan wasu muhimman batutuwa da suka sanya wannan bayani na da daidaituwa da ke da nasaba da shiga karatun shekarar 2021-2022 su ne daga cikinsu wasu matakai kamar tabbatar da ingancin ilimi da koyarwa ta hanyar tarjamar wasu ayyuka musamman ma mai da hankali kan karatu da koyarwar karatu karatu da rubutu a bangaren firamare da koleji shirya horo akai-akai na malaman makaranta tare da la'akari da bukatunsu na musamman na biyu kyautata tafiyar da tsarin ilimi kafa gungun aiki ba da ilimi a kowane yanki domin mai da tsarin ilimi mafi juriya da kuma daukar nauyin matsaloli mafi jan hankali matsalolin malaman makaranta da sabbin ka'idodin da gwamnati ya gindan ya danganci da al'amuran ilimi da horo su ne muhimman batutuwan da aka tattauna a kansu a lokacin babban taron gangamin da kungiyar malaman makaranta sinase ta gudanar yau da safe a birnin yamai halidu mankaila magatakardar kungiyar ma asuma na shina karin haske Euh, Mun yi doguwar tattaunawa bisa matsalolin malamai sannan da kuma bisa matakai na bayan nan da gwamnati ta ɗauka na sabbin salon ɗaukar malamai wanda aka ce nan gaba sai mutum yana da bakaloriya kafin a bashi horo da zai zama malamin makaranta. Sannan kuma da matakan gwamnati na ɗaukar masu bautar ƙasa a ba su horo na kwanaki 45 domin su ba da karatu a matakin firamare cikin malamai 2,300 da za a ɗauka a fannin sakandare ne ba a yi tanadin komai ba a matakin firamare. Mun tsaye da magana tare da abokaninmu muna jiran sakamakon sauran jihohi inda kungiyar ta ƙasa za ta haɗu ta tattauna. Daga nan za mu ga hanyoyin da za mu bi mu sanarwa magoya bayanmu su bi. Babbar cibiyar da ke kula da radiyoyin karkara ta ƙasa CNN Rakoma ta yi wata ganawa da firaminista jiya. inda ta gabatar mishi da tsarin dokar da ya kumshi tafiyar da ayyukan gidajen rediyoyin karkara sannan kuma a cikin zumar ba su damar samun tallafin gwamnati kamar yadda musa hassan magatakardar kungiyar ta sai rakom ya shaida ma rafikatu a tayar Tun da an ka buɗe wa'anga radio tare da sa hannu hannun abokanan aikinmu don su kawo ci gaba. Wa'anga radio suna fama da rashin hali. 'Yan jarida da masu kula da na'ura da shirye-shirye suna aiki ne ba tare da an biya su ba. Wannan shi yasa mun ka hiddo da tsarin doka mai zuba ma radio karkara kuɗaɗe. Misali radio karkara na jahohi. Kun san da cewa a Burkina Faso da Benin da Cote d'Ivoire suna da kuɗaɗen tallafi da gwamnati take zuba musu. su domin su tafiyar da aikinsu yadda ya kamata. A yau muna da radio karkara 225 a nan Nijar. A cikin wa'annan radio 225 187 suna aiki. Ko da yake suna aiki muna da rishin kuɗaɗe da zai sa mu yi aikin mu yadda ya kamata domin mu kawo ci gaba a wurin wa'anga radio karkara. Wata tawaga ta ƙasar Najeriya ta kawo ziyarar aiki a satin da ya gabata a jihar Maraɗe. inda ta haɗu da hukumomi na da'irar ta uku dangance da batun gina hanyar jirgin ƙasa da za ta haɗa katsina da maraɗe ma'anar haɗuwar ita ce tattaunawa kan batutuwan zamantakewa da kuma yanayi a game da ayyukan na hanyar ta jirgin ƙasa kadai shugaban da'ira mamman fata'o a cikin firar su da muhammad mamman A nan su mayar da hankali bisa biyan diya ga masu gonaki da gidaje da jirgin zai ratsa ta wajensu. Sannan sun yi magana bisa haɗarin da ke tare da wannan aiki na jirgin ƙasa. Sannan sun yi magana amfanin da garin zai samu saboda tattalin arzikin zai haɓaka. Sannan mun yi magana tsaro. Abin da suka ce mana wannan hanyar jirgin ƙasa zai huce ta hanyar ƙaramar hukumar ɗan isa ya huce ta jiratawa ta bangaren rijiyar bagwari sai ya zo a nan da'irar maradi ta uku muna fatan samun wannan jirgin kasan zai amfani duka birnin maradi da ma nijar gabaki daya kuma da'irar maradi ta uku ce za ta karbi tashar jirgin kasan wanda shine na farko da aka girka zai yi aiki a nan nijar ba su faɗi lokacin ba amma sun ce nan ba daɗewa an gina hanyar doso bela gaya a nasu bangaren wanda kungiyar millennium challenge corporation ta ɗauki nauyin zartarwa sun kusa karewa a cewar sha'aibu adamu daraktan jihar da ke kula da gine-gine a doso kwangilar ayyukan hanyar daidai take da sauran kwangilar da aka aiwatar a ƙasar niger dangance da gyara da kuma gina hanyoyin kwalta kadai ƙarin hasken da yamma ausi abdurrahman abin da ya shafi bangaren bela gaya da magamar hanya da giɓe hanyar bela sabon gari da bela kamba ina baku tabbacin cewa komai ya ƙare kamar iri wa'annan ƙungilar na gine hanya guda ne kuma yana a garin dosu dalilin da ya sani faɗaka gini da kulawa a cikin kuɗaɗe guda da ma'aikata ɗaya ta bada tare da adadin lokaci da kuma kula da canjin yanayi da lokaci ke kawowa abu ne mai kwantar da hankali kuma muna lura da waɗanda abun ya shafa saboda duk alƙawurkan da an ka ɗauka an cika su game da waɗanda abun ya shafa. Kasuwar ƙasa da ƙasa ta fina-finai wadda take wakana albarkacin babbar sallar nuna fina-finai Fesbako da take wakana yanzu haka a Burkina Faso. Tawagar ƙasar Nijar da ta halarci bikin ta nuna kayayyaki da dama, kama daga fina-finai da kuma kayayyakin abinci kala-kala. Sani Magori shine daraktan da ke cibiyar kula da fina-finai ta ƙasar Nijar, yamma Asuma na shi na ƙarin haske. Mun baza kolin kayayyakin Nijar ta hanyar filmomi 20 da muka sarrafa kan dvd da muke baiwa talabijoji da masu rarrabawa na festival don su ɗauki filmomin nan su wallafa su tare da yardar wa'anda suke da 'yanci kansu kuma mun baza kolin kayayyaki da ƙasar mu ke fafutukar samar musu lakabi ina maganar kilishi cuku haɗin ɗanyen madara fromage da mahwara su ma wa'annan kayan mun kawo su don mu gwada asalinsu kuma kuma mu baiwa masu ziyartar mu damar taɓa ɗanɗanon bincin ƙasar Nijar. Abun ya karɓu sosai. Mun girka wani kwamiti ma wanda a ƙarshe zai raskonar ganin film nawa aka saya da kuma jadawali nawa. Shi kilishin da muka kawo ma har ya yi kusan ƙarewa. a yanzu kuma sai rahoton namu na musamman ganin cewa an hana babura na zirga-zirga a nan garin tilabere wannan ya sa a daidaita sahu suka maye gurbinsu hakan kuma ya ba masu gyaran damar haɓaka ayyukan nasu nasiru alasin wani matashi ne dan najeriya wanda ya koma garin da zama don kawai koyar ma matasa sauran wato sauran matasa gyaran na a daidaita sahu ya koka a game da rashin mai da hankalinsu ya dai ci gaban firar tasu da omar hama lokacin da mun shigo Nijar mun sauka doso muna taɓa aiki muna taɓa aiki aka riga aka san mu akwai wata ƙungiya duk shekara tana kawo mana mutane kamar biyar haka mu koya musu aiki to amma da mun shigo tilaberi muna son mu ga cewar yaran tilaberi sun koya aikin nan yanzu special ina da yaran tilaberi amma ba sa zuwa aiki yara hudu gare ni amma yanzu guda ɗaya ne wannan yaran yanzu da kake ganin shi ma daga doso yaran ba sa zuwa aiki kuma shi in aka ce yau bawa mai koyan aiki to idan gwanin kuma kwanan sa ya kare fa kaga kenan babu kuma dai tannan mu muka fara shigo da shi gari yanzu gashi nan matasa sun samu sana'a suna samun alkhairin abun wani amfani ka samu a cikin wannan aiki na yi aure na da gida abinda muke so mu ga yara sun taso kenan sun bar zaman banza sun koyi sana'a sai ga yaro ya taso ko kan shi zai rike shi aiki zuwa zuwa ne wani lokacin ma zaka ga aikin ya zo an yi aikin an wuni an kai har dare wasu sun kwana wani lokacin kuma zaka zo sai dai ko kananan ayyuka dai kai aikin ka ka tashi menene kiranka zuwa ga matasan jihar Tilaberi to abin da nake kira kamar abin da na faɗa a baya wallahi wannan aiki da kana gani wallahi ba karamin aiki bane in har mutum ya tsaya ya kula kuma ya tsaya kan halak din shi ba zalunci zai ba wallahi ba karamin aiki bane tunda wannan aikin da kana gani ko ba wa ƴaƴan wasu ba ko ƴaƴanka za su taso za su koya za su kiyaye kansu da zaman banza da kallon wani abubuwa wanda baya gaban su to amma yau an ce matasa ga abin alkari ya shigo gari kowa sai dai sa ido wannan bai yi ba a zo a haɗu matasan nan a koyi sana'an nan yau za ta yi wa in tashin kuma ƙasata to da na zo wani alfahari gare ni kamar yadda nake alfaharin dusu na yi farmasan ɗin yara yara biyar biyar biyar akalla ya kai so biyar yanzu na shiga dusu oga oga oga oga ko ina ana gaida ni nan fa yaran gasu nan sun zo sai su kwana hudu kwana biyar yaro bai zo ba ta ya zai san aiki kuma wannan aikin ba karamin aiki bane rana ɗaya sai Allah baka kuɗin da zaka samu na albashin mutum na wata guda wata ran kuma gaba ka samu ba to haka sana'a hannu ta ita ya haƙuri ce in dai ka haƙuri to wallahi zaka ji daɗin abun. abin da ya sauka kenan a game da labarun na sashen hausa idan an jima kaɗan hadiza ɗauke labarun na sashen mati idan ta kammala akwai fati zakari a cikin labarun na mako ai saurare lafiya masu Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio